assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau laraba uku ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da takwas ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin alƙaunin nade fi ru'an nabi allati ra'aha au awwalaha wallafan abu muhammad muhammad bin al-insan al allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa ba su manta ba bayan da malam ya ƙare mana bayani dangane da manhajin da ya bi wajen bincike na rubutun wannan littafi da ya yi to a yau za mu shiga cikin wannan littafi gadan-gadan kuma za mu bi waɗannan bayanai kamar yadda muka ɗauko su tun a farko a natse kuma a tsanake har ya kai ga mun fayyace ma al'umma waɗannan bayanai na mafarkai wanda annabi ya yi da wanda sahabbai suka yi da yadda annabi ya fassara ya fitar da ma'ana kuma mu bi bayan malamanmu su bi su ciccire mana fiƙihun da ke cikinsu sannan a tsakankanin waɗannan bayanan sai mu fara bayyana ma al'umman annabi ƙa'idoji da matakai da ake bi na mutum ya iya fahimtar ma'anan mafarki ko ya san yadda zai iya fassara mafarki domin al'amarin fassara mafarki ba fa kowa ya iya ba mun gano wannan da kyau ba kuma kowa ya san yadda ma'anin shi yake ba kuma al'amarin mafarki kamar yadda na sha faɗa a baya cancan al'amari ne wanda yake da haɗari idan baki mafarki ba kika zo kika yi cewa kin yi mafarki za a yi maki azaba a ranar lahira azaban ko ita ce za a kallafa maki sai kin ɗaura shinkafa biyu a baki ƙwayan shinkafa biyu a ce ki ƙulla su in ko baki iya ƙullawa ba ba abin da zai hana ki shiga wuta na biyu idan kuma kika zo fassara mafarki kike fassarar mafarki da ƙarya baki san fassarar ba kike cuwa-cuwa kika fassara abin da ba shi ne haka ba to kin shiga matsala shi ba shi yasa harka ne na munatsu harka ne na ilimi harka ne na a wannan lokaci namu za ku zo ku ji dalilin da yasa na sa wannan littafin da ake da bukatan mutane su san wannan ilimin Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu ta'arifin ru'uya bayani dangane da an ce mafarki to menene ma'anan mafarki mala ya ce a ru'uya logatan idan aka ce mafarki a yaren larabci shine mara aitahu fi manamika shine abin da ka gani a cikin baccinka mutum ya kwanta bacci sai ya ga wani abu yana faruwa kamar ido biyu a rika magana da shi kamar yadda ake magana da shi a sanda ba yake yi ba ya rika ji ko ya rika ganin wasu abubuwa suna faruwa wannan shi ake ce ma mafarki a yaren larabci wannan fassara mala ya ɗauko shi daga cikin littafin lissanul arab a juz'i na uku shafi na 1540 da kuma littafin alkamusul muhid a shafi na 1658 istilahan idan aka ce mafarki a yaren shari'ar musulunci kuwa shine idarakatun allaka allahu ta'ala fi kalbil abdi malai ce idarakatun ba wa iya riskan wasu abubuwa wanda allaka allahu ta'ala wanda Allah maɗaukin sarki yake kinsa waɗannan abubuwa fi kalbil abdi a zuciyar bawa a sanda bawan yake bacci ala yadi malak ana ma bawa wannan ne ta hanyar Allah ya wakilta wani mala'ika ya zo da wannan mafarkin sai ya sa a cikin zuciyar bawa au ƙwanin ko kuma wani shaidani shi sa mafarki ko ko dai ya zama mala'ika ne aka turo ya zo ya sa wannan abin a cikin zuciyanki sai ya zama kaman kasan ne na bidiyo ko plate ne na dvd ana sawa a mashin ba sai ki ga ana nunawa a tv ba ana ganin abubuwa yana gudana to haka allah maɗaukin sarki zai turo mala'ika ya zo ya sa wannan abin a zuciyanki kina kwance kina bacci sai zuciyanki ta rika ridin tana nuna maki waɗannan abubuwa to za mu zo za mu ji fassara irin wannan na mafarki idan mala'ika ne ya sa sannan za mu zo za mu ji da wani lokaci ne idan mutum ya kwanta bacci in yi mafarki mafarkin yake zama mai ma'ana yake zama mafarki ne da mala'ika allah ya turo shi yasa a cikin zuciyar bawa sannan ya tsarin wanda yake irin wannan mafarki wanda mala'iku ne suke zuwa da saƙo daga Allah suke sawa a cikin zuciyar bawa kunga wannan bayanin yana da bukatan abu a hankali ko kuma shi sa muke karatun dalla dalla dake dake sannan za mu ji wani irin mafarki ne mutum zai ya zama shaɗani ne ya zo ya ɗana mai wannan mafarkin har ya iya ganin wasu abubuwa ko waje wasu maganganu ko ya ga wasu ababe sun faru da shi to duk za mu zo mu tattauna wannan mahala ce in ma bi asma'iha ko dai mutum ya ga abubuwa suna faruwa kuma ya rika sanin wani ne ai ya mafarkin da shi kuma ya san sunan shi kuma ya ji ana kiran sunan shi au haqiqata ko kuma ya ga haqiqan abin tsaf kin akwai baccin da zaki kina mafarki kawai ki ji ana magana da ke amma ba gani kika yi ba akwai wanda kuma hakika za a nuna maki ke kina rayuwa tsab a wani lokaci ma kikan yi mamaki kawai sai ki ga firgigi kuma barka kika yi sai ki ce la a shi ma mafarki ne ke yi to za a nuna maki abin ne gashi nan a hakika yake wa imma bi kunaha ko kuma mafarkin ya zo maki ta hanyar ana maki kinaya kun gani abu ne zai faru da ke amma sai a nuna maki abin ya faru da wata ku gani idan kika tashi sai ki je kina tunanin wance ce mafarkin da kika yi ke faruwa da ita alhali kuwa da ke yake faruwa ku gani idan dagarin allah zai waye sai kika dace malamin da kika gaya ma ya iya fassarar mafarki sai ya fassara maki sai ki ga abin ya zo ya faru kuma sai ya gaya maki mafita ya za ki kauce ma abin in na kaucewa ne ya za ki marabci abin in na mara ne duk akwai wannan za a gaya maki yadda ake jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku bi ibarat ko bi ibaratiha ko kuma a zo maki da ibarat kwatance kwatance da hannunki mai sanda a cikin baccin duk zamu je yadda wannan yake wa imma takhlitun ko kuma ya zama mafarki ne kawai hayaniyar mafarki ne kawai haki ga farkin ya zo maki ki ɗauko nan sai ki haɗo da can baki haka ki ga kwanciya bacci ɗaya kin yi mafarki guda goma a lokaci ɗaya ki kasa gane ma'anan kowanne to shine wanda zai iya fasarar mafarkin kina mai bayanin mafarki zai ga ya shiru na kallon ki abin da yake so ki faɗi maganan duka in kika fara faɗi sai ce baki ƙare wani mafarkin ba saboda ansan da ke cikin mafarkin da kike bai fito ba kun gane sai ce ba matsala ki bari kawai kin ƙarin wani ki gaya mu kila ya samu kwata in ke ƙarin wani ke gaya mai sai ya hada sai ya zama rabi in kin ƙara wani sai ce ke ke ke ke ga matsala iri kaza ke hankali an fahimci wannan da kyau ko amma mafi yawa ana tambayan su mabarkin da suka yi kina jin mafarkin kin manta ko kice kin manta kakke kara da ƙarya kina ƙarawa da ƙarya ma'anan ba zai fito ba kina zuwa inda kika ji kin tiki abin da kika iya tunowa kenan ko sai ki ja bakin ki sai ki shuru Allah ya sa mu dace mala yace wa naziruha kwatankwacin wannan fil kaza, abin da ke faruwa da mutum a lokacin da yake farke shine al khawatir irin abubuwan da zaki je na fado maki na tunani ba kya ganin wani lokaci in kina zaune a gida ko kina zaune a ɗaki ke kadai sai ke ta tunanin wasu abubuwa ke tunanin ina dama a ce an daura miki aure gashi an yi biki an shirya walima iri kaza an yi wa'azi za ki can an zo da motoci an kwashi iyaye da kawaye da yan uwa da abokan arziki an je an tare ga ango ya shigo baki irin wannan kikkiya ki ta tunani ko a ce kin samu jali ki ce yanzu gashi kina sana'a kina kaza kina kaza kina kaza ko gashi kina karatun boko hakkin kai kin gama kin samu aiki wani lokaci irin wannan tanin bai zuwa mutum ya shirya dogon fim a cikin zuciyar shi to haka yake faruwa cikin zuciya mutum yana kwance yana mafarki mahala ya ce katta ti ala nas'in fi kissa wani lokaci mafarki yana zuwa jere a kissa daya wa katta ati mustarsala wani lokaci kuma zai zo a ruwatsi a sake kun gano wannan kyau ko wannan bangaren lokacin da zaki shi daban wancan bangaren lokacin shi da zaki yi shi daban gaira muhsala abun ba zai zama ya haɗu da juna ba ya tsaru yadda ke zaki iya gane ma'anar amma wanda yake tambayin ki dangane da kaza da kaza to shi kuma zai iya gano ma'anan fassarar mafarkin daga lokacin da kika zo kika faɗi irin mafarkin da kika yi sai ki ji an bar mafarkin an koma ana maki wasu tambayoyi don gani da halinki da kuma ɗabi'anki idan kika yi ƙarya ko kika ɓoye matsalan da zai faru a daidai wannan lokacin ma'anan fassara mabarkin ba zai fito ba Kila ba mamaki akwai wani ilmin nafs da shi wanda zai maki fassarar mafarkin bai sani ba naki to kuma ƙarƙashin fassarar da za a yi maki na mafarkin sai an san wannan abun sai a fara tambayanki don gaina ɗabi'a na fushi ɗabi'a na san kaza ɗabi'a na ƙin kaza ɗabi'a na kaza ki iri kaza har tambayin da ma baki tsammanin za a iya maki ba sai a yi maki kina ɓoyewa ko ki faɗi wani abu daban sai ga ce to ba matsala jiki. har abada ba zai gane ma'anan abin da zai fassara miki bane ko dai ki ƙara ki ƙarya ko ki ɓoye ko ki rage abin da yake shine na hakika ma'anan abin da ake son ya fito ba zai fito ba za mu zo gaban wajen a hankali yanzu kun ga ina gaya muku yadda ake tambayoyin ko yadda ake wasu abubuwa a hankali allah maɗaukin sarki ya samu dace malicin raje sharhin riyadu salihin ki koma ki duba sharhin riyadu salihin na ibn alan a mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da da bakwai, a nan ya ɗauko wannan bayanin kun ji amana na ilimi ko malai ya ce ƙalibin hajirin rahimahullah babban malami ibn hajar ne allah maɗaukakin sarki ya ji shi ya faɗa fil a cikin fatahul bari a jiz'i na sha biyu shafi na ɗari uku da saba'in da ɗaya ya ce ma alaihi ahalus sunna kun ga abin da ahalus sunna suke a kan shi dangane da mafarki annallaha ya fi kalbin na'im Allah maɗaukin sarki yana tsara ma zuciyar mutum da ya kwanta bacci a itakadatin zuciyar ta rika ƙudurci wasu abubuwa kama ya haluku hafi kalbil ya kazan kama yadda Allah maɗaukin sarki yake jefa maganganu da tintintini da nazarce-nazarce a cikin zuciyar mutumin da yake farke ido biyu fa'iza halakaha ka annahu ja'alaha ilman ala umurin ukura duk sanda Allah maɗaukin sarki ya kinsa wa bawa jin wannan abu a cikin zuciyan shi sai zama kamar ilimi ne na wasu al'amara saɓanin abin da yake ji da gani na bayyane zuciyan tana hasaso wani ilimi tana tuntuno wasu abubuwa da da bai san su ba ko yake tsammanin su ko suka taɓa faruwa suka gabata sannan abin da yake gani ko yake ji ba a cikin tunani ba kuma daban to haka mutumin da yake kwance bacci yake mafarki halin da yake ciki sanda yake bacci daban halin da zuciyar take ganin mai sanda yake mafarki shi kuma daban kun gano wannan da kyau ko yana ganin umurun ukhra wasu al'amara daban ya khaluquha fi thanil hal wanda yake cikin halin shi biyu yanzu da muke farke yanzu anan nan wajen halinmu na farko shine ga mu yanzu a masallaci muna jin wa'azi mun zazzauna kowanne ta natsu ta ba da hankalinta nan halinki na farko kenan mai yi wasan da kike wannan natsuwan kila hankalinki ba nan yake ba hankalinki ya tafi wani waje ne kina tunanin yanzu in kin koma gida za a dama koko za a dama kunu za a yi ko ana ta wannan tintintinin to kin ga halinki na biyu shine inda hankalinki ya tafi wani waje to haka mai bacci halin shi na farko shine gashi yanzu ya kwanta bacci jikin shi ya yi la'asar baya jin komi baya ganin komi halin shi na biyu shine abin da zuciyar shi take karanto mai take nuna mai a idan zuciya a cikin sanda yake bacci ya ga wani abu gashin yana faruwa karara kuma yana jin maganganu har yana mu'amala ko ma ya ci ko ya sha a cikin baccin ma shine mala yake cewa halayya ne guda biyu da bawa yake shiga ko dai a farke ko yana cikin bacci kuma duk allah maɗaukin sarki shi ke halitta waɗannan abubuwan sai kinsa a cikin zuciyar bawa kinsawan ko dai ta hanyar mala'ika ko kuma ta hanyar shaɗani malin ya ce wahuma waƙa'a min ha ala khilafil mu'taqat waɗannan ababe guda biyu sukan iya faru saɓanin yadda mutum ya tsammani fahuwa kama ya ka'ulil ya kazan kamar yadda yake faruwa da mutumin da yake farke abin da kike tunanin ya faru so da dama ya tashi faruwa sai ya faru saɓanin abin da kike tunani ba ka yana faruwa ba sannan idan kika kwanta bacci sai ke mafarkin abu kaza zai faru kina nan sai wannan abin ya zo ya faru amma kuma saɓanin abin da kike mafarki yana kasantowa haka amma idan da za a samu ƙwararre fitacci wanda ya iya fassarar mafarkin a ilimi in ya maki fassara za ga abin ya fito karara ƙarshen ta kina ganin kamar za ki yi tafiya sai ce maki ba tafiya za ki yi ba baƙi za ki yi in ga abin ya faru saɓanin yanda ke ke ka ƙudurci ko ke gani a cikin mafarkin to shine sai mala yake cewa wane Ziruhu irin wannan ko kwatanci ko misali dangane da wannan annallaha khalaqal ghayyam Allah ya halici girgiji alamatan alal matar duk wanda ya ga hadari ya hadu alama ne za a yi za a yi ruwan sama wa ta mai yiwa ana nan ana ganin hadarin kawai sai na shi wuri kuma sai ya zama ba a ruwan saman ba amma dai an ga hadarin ruwa kuma jiya da shekaran jiya da aka irin shi ruwa aka yi ko to yau kuma ga hadarin amma ko ba a ruwan ba zai iya yiwa ki mafarki iri kaza da mai yiwa an fassara maki ko an gaya maki ma'anan shi sai wannan mafarkin sai ya zo sai ya faru kamar yadda aka gaya maki a fassara to in kin ƙara mafarki irin wannan to ba za ki ɗauko wancan fassaran ki fassara mafarkin da shi ba sai ki koma wajen malamin da ya maki wancan fassara sai ki tambaye shi ala gafarta malam to ya fassaran mafarki na yake kun fahimci wannan da kyau ko in kin gaya mai shi mai yiwa kuma sai maki wani fassarar saɓanin fassarar da aka maki wancan karan shi sa za mu zo za ku ji siffofi na malaman da ke iya fassarar mafarki ba kowane ahalun sunna ba ne ba kowane malami ba ne ba kowane ustazu ba ne ba kowane mai ilimi ba ne ba kowane mai kaza ba ne a duk ɗan boko ke operation asibiti duk ɗan boko ma'aikacin banki ne haka ba ne zai iya yiwa mutum zai iya karanta labaran mafarkai diya bayar amma kuma bai san komi dangane da abin da ya shafi mafarki ba za a ga mutum zai iya zama gita karanta hadisai yana fassara su amma kila bai da ilimin komi dangane da ilimin hadisi kuma to za ku zo za ku ji wannan da izinin Allah mala ya ce wa tilkan li'tiqadat kun ga waɗannan abubuwan da Allah maɗaukin sarki yake kinsawa a cikin zuciyar mai tunani ido biyu da zuciyan wanda yake bacci yake mafarki a kwance ta ka'u taratan bi hadaratal malak wani lokaci wannan abin yana faruwa ne a halaran mala'ika Ku gane idan ki kwanta bacci zaki zo zaki ji falaki falaki da ranki yake tattakawa to idan ran naki ya kai halara na mala'ika fa ya da ha ma ya surru to a nan ne mutum zai farin zai bacci ya ga mafarkin abubuwan da ke faranta mere au bi hadarati shaitan ko kuma idan ran naki bai kai halaran mala'ika ba ya tsaya a halara ne na shaidanu to a lokacin ne ya ka'u ma ya durru sai mutum ya mafarkin abin da zai cutar da shi wal ilmu inda Allah ta'ala mala ce amma hakikanin ilimi gamsashe tabbatacce ne ya kini to wannan ya tattaru zuwa ga Allah ne kaɗai jama'a kuna fahimtar wannan yanzu fa an fara shigo inda natsuwanku sai ya wuce inda ma kuke yanzu so da za a fara baku formulas yanzu kun gano wannan da kyau ko na ya mafarki yake ya ke gane mafarki mai a ma'ana ya ke gane hayaniya da shiriri ta mafarki ya ake gane mafarki na hannunki mai sanda ya ke gane mafarki na jin maki kunni ya ke gane mafarki na alheri na cewa to fake shirya akwai kaza akwai kaza akwai kaza yana tafi duk sai an gaya maki wannan mala ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce lam yabka minan nubuwa babu abin da ya saura daga yau na annabta illal mubasharat. sai abubuwan da suke na busharuri ne ba abin da ya rage mutum ya ƙara ji da gani in dai na annabta ne an gama sai dai almubasharat qalu wamal mubasharat sabai suka ce ya rasu rasulullah wamal mubasharat menene kuma almubasharat ya manzan Allah qala sai annabi ya ce arru'as saliha su ne mafarke mafarke waɗanda suke nemi na kwarai kuna yi mafarki na kwarai mai yawa bishara ne baki sani an fahimci wannan da kyau ku to kenan yanzu akwai inda nake son in kai ku bayan mun sauke littafin nan sai mu zo sai mu sanya wani ɗan ƙaramar littafi da bai wuce shafi biyu ba to sai a ba ku wasu fomuloli da za ku buɗe wasu fomuloli da za mu karanta su a nan to yanzu ba sai kin nemi mai fassarar mafarki ba ke da kanki sai ki fassara misali a ce kin san tabi'ai kin san sahabbai kin san hadisi sai aka koro isnadi tiryan tiryan tiryan tiryan sai kika ji tabi'i ya ce annabi ya ce yanzu sai an gaya miki wannan isnadi akwai irsali a cikin shi ba kin gane ba haka kina yin mafarki zaki gane ma'anin shi ana yin mafarki a gaya maki zaki iya fassara shi ana karantar da ke wannan wannan mun biyo hanyar ne wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 6990 haza ya'ani annal wahaya uba da mauti abinda annabi yake nufi a anan shine wahayi fa zai yanke ne bayan rasuwan annabi fala bada ba'dahu ma ya'lamu bihi ma sayakun kuma ba ta yanda mutum zai iya gano wani abu da zai faru nan gaba idan wahayi ya yanke illal mubashirat sai dai ta hanyar irin waɗannan bisharori wanda mutum yake ji da gani a lokacin da yake bacci to kun ga irin waɗannan mubashirat cin da yanzu babu wahayi ko to ya kamata mu san yadda ake gane wannan fal maqam lin nafi nan annabi yana kore manzanci ne gaba ɗaya a bayan shi babu wa qad takunu ru'ya aidan lil inzar ya ce mutum zai iya kwantawa bacci ya mafarki mai yiwa a mafarkin ana jan mai kunni ne wahiyar sadika ko mafarkin nashi gaskiya ne yuri hallahul mu'min wanda allah maɗaukin sarki ke nuna ma mumini irin wannan mafarki rifkan bihi domin tausaya ma wannan mumini da allah yake yi ne sai ya mai wonin a ja mai kunni a cikin baccin liyasta idda saboda ya tashi ya kintsi lima ya ka kabla wuqu'ihi dan ya taka tsantsan abu kaza fa zai faru da kai kai marmaza ka shirya ma faruwan wannan abin kafin ya faru da kai sai a nuna maka abinci amma cin da ba za a zo ƙara ra'ayi magana da kai ba cin da kai ba manzo ne. to sai mutum ya riga ganin abubuwan suna faruwa ya kasa gane menene zai mutum ce to cin da dai bai gane ba kawai a dai bar maganan kawai jama'a kuna fahimtar wannan da kyau to za mu karantar da ku yadda za ku gane wannan kai tsaye Allah ya ce taimake mu mala yake cewa sun majami jami'al tan hasiru ala kismaini a wannan gaba malam zai mana bayanin mafarki ne cewa in ka tattara mafarkai gaba daya to su waɗannan mafarkai in ka tarkata su ka takaita su to za ka same su sun kasu gida biyu ne a sadika akwai mafarki na gaskiya wanda duk abin da ke gani din nan wala sai ya faru ko shi din ko wani irin shi wanda kinaya aka yi maki amma sai ya faru kabargin gaskiya ne wahiya ru'yal anbiya wannan shine mafarkin annabawa wa man tabi'ahum min salihin da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa daga cikin mutanen kwarai wa qad taqa li mala yake cewa mafarki na kwarai yana iya faruwa ga wani wanda ba annabi ba kuma ba manzo ba sannan ba mutumin kirki ba binazur kun gano wannan da kyau ko amma abin yana faruwa ne banzur dan kaɗan ba da yawa ba shi ma hannunka mai sanda ne ake mashi wahiyar lati ta kawo fil ya kaza ma waƙar fin naumi irin wannan mafarkin na farko wanda yake sadaka abinda da ke gani a baccin ko exactly shi za gan shi ido biyu ba canji iri ɗaya za gan shi ido biyu misali zai kwanta ke bacci ƙanwanki da ke aure amina ta haihu ɗa namiji kina farkawa sai kika ɗauki wa sai kika kira ta wance ya gida lafiya lo ya kaza ka ce kuna gida eh wallahi lafiya lo ya wance da kici ke ce wallahi tana dan dai ta addu'a Allah ya sauke ta lafiya kwana biyu kawai sai a ce ta haihu kuma ta haifi da namiji wancan mafarkin mafarki ne na gaskiya alama ne daga cikin alamun cewa ke mutu ne kirki ce kun gano wannan idan ke ga kina yin mafarki yana faruwa kuma yana yin yadda kika ambace shi a mafarkin ke gani haka ya faru kuma ke ba mutum ne kirki ba ne to ana jan maki kunnin cewa ki gyara ki tuba ki zama mutum ne kirki alherin da zai biyo maki baya yana da yawa ki kaza ki fa gyara kun gano wannan da kyau ko in kika ki to wallahi kin ba ƙara wannan mafarki na alheri ana fahimtar wannan ko Allah ya taimake mu wal adghas mafarki na biyu akwai mafarkin da yake a hayaniyar mafarki ne kamar yadda malaman zamanin annabi yusuf da sarkin masar na wancan lokaci ya tambaye su fassarar mafarki sai suka ce a su a halamin a wannan hayaniyar mafarki ne kawai da akwai mafarkin da yake hayaniya ne kawai ko kin gaya ma mai fassarar mafarki sai ce wannan mafarki na ke bai da wata ma'ana fita batun shi kawai wa la tan tanzaru bi ita wannan bai haifar da komi wa hiya anwa shi wannan nau'i nau'i ne al'awwal nau'i na farko tala'ubu shaytanu li yahdhina ra'i ɗin ne ke wasa da ke domin ya ɓata miki rai ya kuntata maki ya sa ke cikin bala'i ka an yara annahu quti'a ra'sahu kawai misali kina bacci sai ki ga an fille maki kai wa huwa yatba'uhu mun gane kuma yana binki a guje wanda ya fille maki kan ko kuma kina gudu zaki kamo kan ko ana binki za a fille maki kai ki gudu ki gudun duniyan nan kina ihu kina neman taimako amma ba wanda yake jinki can sai kin fada wani zazzabo sai ki farka gaban ki na fadi ki tashi hankalin ki a tashe ki tashi da wani azababban ciwon kai ki ji wayan ki ya kage shedan ne aura'a annahu waqa fi haulin ko mutum ya ga ya fada cikin wani bala'i wala ya yajidu man yanjidahu kuma ki kasa samun wanda zai kawo maki agaji wani hauhi da makamancin wannan wani lokaci ba za ki ga kin yi ba ki ji duk an daddanne ki ba an shaƙe ki abinda ba haushe yake ce ma dannau shaɗan ne shedani ne ko an bi ki da gudu kowa ya tsere ke kasa gudu shaɗan ne ko kiga kina tashi sama ko ki hau wani bene ki kasa saukowa ko ki hau wani dutse ko ki ganki zaki fada ruwa ko ki ji jikin sulbiyo daga wani je su zage ki fashi ana wannan ko ba yi akwai mafarkai miyagu iri-iri sai gobe ma mun zo da izinin Allah za mu buga misalan wasu sai mu ci gaba daga inda muke subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum